igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ku a wannan fitowar da ita ce zango na uku a wannan rana da fatan an da lafiya abubuwan da za mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu su ne labarun duniya da dumi su muna kuma dauke da sharhin bayan labaru daga nan za mu kawo muku shirin nan na kokun san sai kuma a saurari shirin nan na afirka a yau sai mu karkare da shirin nan da muke kamo ko akan matasa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labaran duniya da farko ga kanunsu. sojojin ruwan iran sun kori jirgin yakin amurka da tekun oman fiye da ƙungiyoyi ɗari ne na duniya suka yi kira da kuma gargaɗi akan yunwar da ake fama da ita a gaza an kama wata mata da take shirin kashe benjamin netanyahu na haramtaccen ƙasar isra'ila to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun. sojojin ruwan jamhuriyar musulunci ta iran sun kori wani jirgin yakin amurka daga tekun oman sojojin ruwan iran ɗin sun sanar da cewa wani jirgin ruwan amurka na yaƙi da ya ƙoƙarin yin kutse cikin tekun oman ya fuskanci gargaɗi daga sojojin ruwan na iran tare da tilas ta masa janyewa da safiyar yau laraba ne dai jirgin sama mai saukar angulu mallakin sojojin ruwa na iran ya gargaɗi jirgin ruwan na amurka na yaƙi da ƙarshe tilasta masa ficewa daga yankin da fara jirgin ruwan yakin na amurka ya yi wa jirgin sama mai saukar angulu na irin barazanan kai masa hari sai dai duk da haka sojojin wato duk da haka sojojin ruwan na iran sun ci gaba da yi masa gargaɗi da maimaitawa akan cewa kansu kuskura su shiga cikin ruwan tekun oman bayan wannan barazana ce aka aike da jirgin wato aka aike wa jirgin ruwan amurkan sako daga jiragen tsaron sararin samaniyar iran cewa wannan jirgin maras matuki wato mai saukar angulu yana cikakkiyar kariya daga sojojin sama na iran don haka wajibi ne ga jirgin ruwan na amurka mai suna ddg pittsburgh ya janye abinda ya faru kenan a ƙarshe. aƙalla falasinawa goma yunwa ta kwantar a gaza a cikin sa'o'i 24, da hudu haka sanadiyar su. ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza ta sanar da cewa a cikin sa'o'i 24 suka gabata adadin falasinawa wanda suka yi shahada saboda yunwa sun kai goma daga lokacin da haramtacciyar kasar isra'ila ta fara amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi adadin falasɗinawan da suka yi shahada sun kai ɗari da goma sha ɗaya wannan adadi yana nuni da yadda rashin abinci ya tsananta a cikin yankin gaza saboda yadda isra'ilan ta killace yankin da hana shigar da abinci a cikinsa a gefe ɗaya haramtaccen ƙasar ta yahudawa tana ci gaba da kashe falasɗinawa ta hanyar yi musu kisan kyashi da a yau kaɗai fiye da mutane 80 ne suka shahada mafi yawancin waɗanda suka shahada cikin sa'o'in bayanan dai suna unguwannin talul hawa da kuma dayar bala hakanan kuma 'yan sahiyoniyar sun kai wasu hare-haren a sansanin 'yan hijira da ke shadi ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suna ta ci gaba da kira da a buɗe iyakokin gaza domin a shigar da kan abinci sai dai babu alamar faruwar hakan. a cikin zirin gaza dai mutane suna faduwa suna somewa wani lokaci mutuwa saboda yunwa babu kuma wato babba balle yaro mafi yawancin mutanen da suke mutuwar dai ƙananan yara ne jarirai da kuma matasa to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran fiye da ƙungiyoyi ɗari ne a duniya suka yi gargaɗi a kan halin yunwa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta jefa mutanen gaza a cikin ƙungiyoyin agaji da kuma na haƙoƙin bil'adama sun yi gargaɗi a kan yunwar da ake fama da ita a gaza tare da yin kira ga gwamnatocin duniya da su yi matsin lamba domin kawo ƙarshen killace gaza da ake yi da kuma shigar da kayan agaji a cikin yankin. ƙungiyoyin sun kuma ɗora wa haramtacciyar ƙasar isra'ila alhakin mutuwar da mutanen gaza suke yi saboda yunwa daga cikin ƙungiyoyin da suka fitar da bayani da akwai majalisar 'yan gudun hijira ta norway da kuma refugee international da wasu da adadinsu ya kai 111 duk sun yi gargaɗi akan yadda yunwa ta ci dunin mutanen gaza kuma take yaduwa. bayanin ya kunshi cewa mazauna yankin gaza suna fama da yunwa saboda killace su da isra'ila ta yi kuma a duk lokacin da mutane suka nufi wurin da ake ware domin raba abinci sai a buɗe musu wuta a kashe su wuraren da aka ware na raba abincin a cikin gadar yana ƙarƙashin amurka ne da haramtacciyar ƙasar isra'ila su suka shirya su a matsayin tarko na kashe ina wanda suke zuwa wurin bayanin ya kuma ce da akwai kayan abinci ruwa da magunguna masu yawan gaske da aka ajiye su a wajen gaza amma kuma isra'ilan ta hana a shigar da su hakanan kuma sun bayyana cewa dukkanin kayan agajin da ake da su a cikin yankin gaza sun kare baki ɗaya kuma ƙungiyoyin agaji suna kallon yadda 'yan uwansu ma masu aikin agaji a can cikin gadon suke ramewa kuma sun kama hanyar mutuwa saboda rashin abinci har ila yau sun yi isha da cewa dokokin da haramtaccen ƙasar ta isra'ila ta kafa ne da suka jawo jinkirin da kuma yadda take karkatsa yankin na gaza wanda yake a killace shine haddasa yunwa da mutuwar mutanen gaza hakanan kuma waɗannan ƙungiyoyin sun yi kira ga gwamnatoci da su kawo ƙarshen wato bin mataki-mataki na cike-ciken takardu a kan dukkanin hanyoyi saboda share fagen shigar da kayan agaji da ake bukatuwa da su domin kare rayuwa a cikin yankin na gaza a haramtacciyar kasar isra'ila an kama wata mace da take shirin kashe firaminista benjamin netanyahu kafin watsa labarun haramtacciyar kasar ta yahudawa sun ambato hukumar leƙen asiri ta shabak tana sanar da cewa an kama wata mace da take zaune a tsakiyar wannan haramtacciyar ƙasa bayan da aka tuhume ta da shirin kashe firaminista benjamin netanyahu sanarwar ta ce matar dai ta haɗa kai da wasu ne waɗanda ba a tantance ko suwaye ba wanda su suka tsara yadda za su kashe firaministan haramtaccen ƙasar yahudawa 'yan sandan haramtacciyar ƙasar isra'ila dai sun ce matar da aka kama ta so yin amfani da abubuwa masu fashewa da ake kerawa wato ide kuma a halin yanzu wannan mata tana hannun ƙungiyar leƙen asiri ta shabak tana gudanar da bincike. Tuma saurari ƙarshen labarin duniyar kenan. To bayan da gama jin labarun duniya yanzu sai a zama domin a ji jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa da sharhin bayan labaru sai kuma shirin nan na kokun san daga nan kuma sai shirin afirka yau da ke gutsuro muku abubuwan da suka faru a nahiyar mu ta afirka da kuma sharhi a kansu sannan kuma shirin da matasa wanda kuma shine zai zama shirinmu na ƙarshe sannan kuma da shi muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya abubuwa da dama sun faru a yankin gabas ta tsakiya da masu kasashe na musulmi da ke arewacin nahiyar afirka babban abin da ya faru a cikin shekarun 2010 zuwa 2011 da biyu yana ɗaya daga cikin abubuwa da za a iya buga misali da su inda amurka ta yi amfani da damar da ta samu na bore da aka yi a wasu ƙasashen larabawa inda al'umma suke nuna adawar su akan irin matakan da gwamnatocin waɗannan ƙasashe suke ɗauka wajen aiwatar da siyasa ta danniya da kama karya akan al'ummominsu da kuma handame albarkatoci da haƙoƙi da dukiya na waɗannan ƙasashe da mayar da talakawa su zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura da tafiyar da ƙasa da kuma haramta musu haƙoƙinsu na 'yan ƙasa gwamnatin ƙasar tunisia ita ce ta farko ta fara fuskantar irin wannan matsala a ƙarƙashin shugabancin zainal abidin bin ali wanda kuma hakan ya jawo bore mai tsanani wanda ya kai ga hambar da gwamnatinsa kuma ya tsere zuwa ƙasar saudiya ban ha kuma ƙasashe irin su libya da masar dukkaninsu sun biyo baya wajen fuskantar irin matsalar da ƙasar tunisia ta samu wanda hakan kuma kai ga hambar da gwamnatocin waɗannan ƙasashe. amurka ta yi amfani da wannan damar wajen yin kutse da kuma shigar da manufofinta wanda za su kai ga tabbatar da cewa waɗannan ƙasashe ba su fita daga umarninta ba alhasari ma amurkan ta yi amfani da irin wannan damar wajen hamɓarar da wasu gwamnatocin waɗanda dama ba ta ɗasawa da su ta hanyar horar da 'yan ta'adda da ba su kariya da makudan kuɗaɗe da kuma yin amfani da wasu ƙasashen larabawa wajen aiwatar da wannan shiri. daya daga cikin misalin da za a iya bugawa kan hakan shine abin da ya faru a ƙasar syria da a lokacin shugaba bashar al-assad wanda baya dasawa da isra'ila kuma bai dasawa da amurka da mafi yawa daga cikin ƙasashen yammacin turai amurka ta sako shi a gaba da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yin biyayya sau da kafa ga kasar amurkan da masu kasashen da suke makwabtaka da kasar ta siriya waɗanda suke da nasu manufofin domin cin masu ta hanyar kifar da gwamnatin siriya musamman kasar turkiya wadda amurka ta yi amfani da ita wajen kwaso 'yan ta'adda dubbai daga kasashen duniya tare da kuɗin gwamnatin kasar qatar da kuma jibge su a cikin turkiya da shigar da su cikin kasar siriya duk da kwashe tsawon shekaru ana artabu tsakanin gwamnatin syria da waɗannan 'yan ta'adda da ƙarshe dai da taimakon gwamnatin turkiyya da amurka a dosu daga cikin ƙasashen larabawan sun samu nasarar kifar da gwamnatin bashar al-assad bayan kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha hudu ana gugurmaya wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofi na amurka babbar manufar kuma ba wani abu bane ne illa tabbatar da cewa an kare manufofinta da kuma sanya isra'ila da zama ita ce mai karfin fada a ci a fadin yankin gabas ta tsakiya baki daya tare da mayar da dukkanin sauran kasashe da gwamnatocinsu su zama 'yan amshin shata waɗanda idan isra'ila ta ginda ya kara ba za su iya tsallakawa ba matsayin gwamnatin kasar iran dangane da dukkanin wannan salo na siyasar kasar amurka dai a bayyane yake cewa kasar iran din ba za ta taɓa yadda ta zama 'yan amshin shata ga irin waɗannan bakakken manufofi na amurka da kuma ƙasashen yammacin duniya ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da suka sanya a ƙasar iran ɗin ta ɗauki matsaya tun bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar fiye da shekaru 46 da suka gabata inda ta zama a sahun gaba wajen mara baya ga dukkanin bangarori masu gwagwarmaya da mamaya ta 'yan mulkin mallaka a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke sahun gaba wajen samun irin wannan ta goma shida a ƙasar iran na bayar da cikakken goyon baya na dukkanin bangarori na kudade ne ko siyasa ko makamai ko ba da horon soji su ne kungiyoyin gwagwarmayar falasdinawa kungiyar da aka fa daga bisani suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tsari da kuma manufa ta iran musamman kungiyoyi irin su hamas da kuma jihadul islami waɗanda su kungiyoyi ne na falasdinawa masu gwagwarmaya da zalunci da mamayar isra'ila a cikin ƙasar falasdino kuma waɗannan kungiyoyi sun samu kyakkyawan tagomashi daga ƙasar iran ta dukkanin fuskokin da za su taimaka musu domin kaiwa ga cimma wannan manufa wannan matsaya ta iran ita ce babban dalilin da ya sa take fuskantar tsangwama daga kasashen turai musamman ma daga amurka babu wani dalili wanda zai sanya kasar amurka da sauran kasashen turai su rika irin ɗaukar matakai na tsananin ƙiyayya da kuma tsangwama akan kasar iran domin kuwa akwai kasashe waɗanda ba su ɗasawa da su kuma ba su yin biyayya ga amurka ko kasashen turai ko kuma akwai saɓani na mahangar fahimta a tsakaninsu amma ba su ɗaukar irin waɗannan matakai kamar yadda suke ɗauka a kan ƙasar iran alal misali ƙasashe irin su cuba ko ƙasar koriya ta arewa da dai makamantansu dukkanin ire su ƙasashe ne waɗanda ba sa yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai sannan kuma ba 'yan amshin shata ba ne ga irin wannan salon siyasa to amma duk da haka ba su fuskantar irin matsin lamba da suke fuskanta kamar yadda iran ɗin take fuskanta a halin yanzu kuma babban dalilin hakan shine matsayar da ɗauka na mara baya ga dukkanin masu gugurmaya da zalunci da mamaya da danniya irin ta isra'ila baya ga haka kuma gwamnatin kasar iran ta bayyana matsayarta dangane da dukkanin abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya inda take ganin cewa kasashe su zama masu 'yancin siyasa su zamanto masu aiwatar da komi bisa lamirin kansu ba tare da zama 'yan amshin shata na wasu ba baya ga hakuma dangane da abubuwan da suka faru a kasashen larabawa inda aka yi bore ga gwamnatoci da kuma kawo su da kuma tabbatar da tsari wanda al'umma da kansu suke buƙatar su aiwatar da kuma daga baya amurka ta shiga ta gurɓata dukkanin waɗannan tsare-tsare da manufofi na al'umma maimakon samun adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa da kuma shugabanci na gari sai aka hana irin waɗannan ƙasashe samun zaman lafiya babban misalin hakan shine abin da ya faru a ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi har inda yau take ƙasar libya ba ta sake shaida zaman lafiya irin wanda take da shi kafin kifar da gwamnatin da ake da ita a wancan lokaci ba. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 23 ga watan Yuli na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan Muharram din shekara ta 1446 Hijira kamariya. masu saurare ko kun cewa shekaru 494 suka gabata rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan muharram din shekara ta 953 hijira kamariya aka haifi sheikh bahauddin al'amuli wanda aka fi sanin sa da shehul baha'i a garin ba'albak na kasar labana tun yana karami mahaifinsa ya hijira zuwa kasar iran a birnin isfahan ne dai ya kammala sa na addini sannan kuma ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai shehul baha'i ya rubuta littattafai masu tarin yawa waɗanda adadin su sun kai mujalladai 88 daga cikin waɗannan littattafai kuwa akwai littafin nan na jami'ul abbasi sai kuma kashkol akwai littafinsa na sharhul aflak da dai sauran littattafai da dama da ya rubuta shahul baha'i ya rasu a shekara ta da 1030 hijira kamariya a birnin isfahan na ƙasar iran masu wurare ko kun san cewa shekaru 196 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan yuli na shekara ta 1829 william bott wani makeri ɗan ƙasar amurka a jihar michigan ya samar da na'urar rubutu ta farko a duniya sai kuma shekara ta 1867 wasu amurkawa su uku wato christopher skoll da kuma carlos gilbert da kuma samuel milkwell dukkaninsu daga jihar wisconsin ta kasar ta amurka suka kara kyautata wannan na'ura ta rubutu inda suka saka wa na'urar wasu sabbin tsare-tsare yadda za ta iya bayar da rubutu mai fa'ida kuma wanda za a iya karanta shi ba tare da wata matsala ba ba haka ne kuma kamfanin kera makamai na kasar ta amurka wato remington ya sai wannan fasaha daga wajensu kan dala dubu goma sha biyu sannan kuma ya fara kera na'ura ta rubutun typewriter domin sayarwa a kasuwannin duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 80 da gabata rana irin ta yau wato 23 ga watan yulin shekara ta 1945 aka fara sauraron shari'ar tsohon firaministan kasar faransa karkashin mamayar sojin nazi na kasar jamus wanda ake kira da marshal harry putin kafin wannan lokaci dai bayan yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 aka fara shari'ar shugabannin kasashen da suka sha kaye a yakin duniya na biyu harry putin yana rike da mukamin shugaban gwamnatin kasar faransa a lokacin wadda sojin nazi sa kwace iko da ita daga dai kotu ta yanke masa hukuncin kisa amma saboda tsufansa da kuma rawar da ya taka a yakin duniya na daya shugaban kasar faransa na wancan lokaci charles de gaulle ya mai da hukuncin zuwa ɗaurin rai da rai a gidan kaso harry putin ya rasu a gidan yari shekara ta 1951 yana da shekaru 96 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan yulin shekarar ta 1952 sojin kasar masar suka yi wa sarki faruk na kasar ta masar juyin mulki an haifi sarki faruk a shekarar ta 1920 sannan kuma bayan rasuwar mahaifinsa sarki ahmad fuad pasha shekara ta 1936 ya zama sarkin kasar ta masar amma bayan yaƙi na farko wanda aka gwabza tsakanin kasar masar da isra'ila a shekara ta 1948 sojin kasar masar sun sha kashi sau da taimakon da isra'ila ta raka samu daga amurka da kuma birtaniya wanda kuma wannan ne ya baiwa sojojin kasar ta masar dama a karkashin jagorancin janar muhammad habib da kuma janar jamal abdul nasar suka masa juyin mulki a lokacin sannan kuma suka kawo ƙarshen tsarin sarauta a kasar masar baki daya masu saurare ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau bayan kama marigayi imam Khomeini da jami'an gwamnatin sarki sha suka yi wasu daga cikin manyan malamai na birnin kom da kuma mashar da sauran garuruwa na kasar iran sun tafi birnin tehran inda lokacin kuma suka shirya wata takarda wadda take tabbatar da matsayin marigayi imam Khomeini a matsayin babban malami marja'i wanda ake komawa zuwa gare shi daga cikin manyan malaman addini na kasar iran din sannan kuma suka bukaci da a sako shi ba tare da wani sharaɗi ba wannan yunkuri wanda aka ci gaba da gudanarwa ya samar da yanayi wanda al'umma suka fantsama a cikin zanga-zanga a dukkanin birane na kasar iran ɗin da hakan ya haɗa har da birnin tehran wannan ya sa alatilas gwamnatin sarki sha ta ɗauke margayi imam kwamini daga gidan kaso zuwa wani wuri na daban domin kwantar da hankulan jama'a musamman ma dai malamai daga cikinsu su duk wani dai an fitar da marigayi imam kuma da gidan yari amma kuma yana tsare a wani wuri a matsayin sakin talala kuma an hana shi gudanar da harkokinsa da kuma ganawa da jama'a wannan siyasa dai ba ta yi tasiri ba wajen kwantar da tarzoma a tsakanin al'ummar kasar iran sannan kuma gwamnatin sarki sha ya sa alatilas ta ɗauki matakin koran margayi imam kuma da kasar iran ɗin zuwa gudun hijira inda ta aike da shi zuwa kasar turkiya shekara guda bayan haka kuma mahukuntan kasar turkiya suka fitar da shi da kasar da kuma kasar iraki da zama gwamnatin sarki sha ta ɗauki wannan mataki ne domin raba marigayi imam khomeini da mabiyansa Afrika a yau. Masu saurare barkanku da haka. kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun matakin da shugaban ƙasar Eritrea ya ɗauka ne na zargin ƙasar Habasha da neman tunzura ƙasarsa da kuma bayyana wasiƙar da ta rubuta wa Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayin yaranta da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa shugaban kasar eritrea aziz afwaki ya zargi gwamnatin habasha da yaudarar al'ummar duniya kan wata wasiƙa da addis ababa ta aike wa majalisar ɗinkin duniya inda ta zargi eritrea da rubuta wutar rikici a yankin a wata hira da ya yi da gidan talabijin na kasar afwaki ya bayyana wasikar a matsayin yaranta da ke nuni da yunkurin da jam'iyyar prosperity party mai mulki a habasha ke yi na ɓoye abin da ya bayyana a matsayin shirya yaƙi ya kara da cewa fatan da ke tattare da hawan gwamnatin firaministan habasha biye ahmad cikin sauri ya dusashe saboda abin da ya bayyana a matsayin tsare-tsaren da ba su dace ba na addis ababa game da yankin hakanan kuma afwaki ya ɗauki kalaman da habasha ta yi wa ƙasarsa a matsayin shelin ta yaƙi duk da abin da ya bayyana a matsayin muradun ƙulla alaƙa mai ƙarfi tsakanin ƙasashen biyu da suke makwabtaka da juna ya kuma soki shawarwarin da habasha ta gabatar na samun tashar jiragen ruwa ina mai bayyana su a matsayin wani kasada ce ta ƙasashen waje ya yi nuni da cewa a baya habasha ta ba da shawarar karkatar da dukkanin kayayyakin da take shigowa da su tashar jiragen ruwa ta assaf maimakon tashar jiragen ruwa ta jibuti shawarar da eritrea ta yi watsi da ita saboda mutunta ka'idojin kyakkyawar makwabtaka shugaban na eritrea ya yi nuni da cewa yunkurin da habasha ke yi na mallakar tashar jiragen ruwa da sansanin sojan ruwa a yankin somaliland da sauran wurare na daga cikin abin da ya bayyana a matsayin manufofin da hankali da raba kan jama'a yana mai jaddada cewa waɗannan shawarwari ba ajandar habasha ba ce ta gaskiya kamar yadda ya faɗa afuwaki ya jaddada cewa ƙasarsa ba ta neman fada da wata ƙasa kuma ba ta da wani buri na haɗama a yankin amma a shirye take ta kare kanta idan har aka kai mata hari ya kuma yi gargaɗin abin da ya kira shirye-shiryen habasha na ƙaddamar da wani babban hari ta hanyar sayan jirage marasa matuƙa ciki makamai masu linzami da tankokin yaƙi yana mai kira ga gwamnatin habasha da ta mai da hankali kan magance rikici rikice-rikicen cikin gida da take fama da su maimakon janyo yaƙi na banza kamar yadda ya bayyana a gefe guda kuma eritrea ta musanta zargin da ake mata na hannu a rikicin kasar habasha ta kuma yi shaidi game da burin addis ababa na ƙoƙarin sanya ta cikin rikici domin cimma munanan manufofinta ministan harkokin wajen eritrea usman saleh ya yi watsi da zargin da ake yi wa eritrea na shirya sabon rikici da habasha yana mai cewa waɗannan zarge-zargen na da alaƙa da siyasa da nufin ɗora alhakin rikicin cikin gida na habasha akan eritrea a wata ganawa da ya yi da manema labarai minista na eritrea ya bayyana cewa manyan zarge-zargen da ake yi wa ƙasarsa sun shafi kawo rudani a yankin inda wasu ke ikirarin cewa eritrea na shirin yaƙi da habasha har ila yau ya ce zargin ya shafi yarjejeniyar pretoria tsakanin gwamnatin habasha da 'yan tawayen tigray da kuma kalamai dangane da burin habasha na samun shiga teku sale ya ɗauki waɗannan zarge-zarge a matsayin wani yunkuri na ɗora alhakin matsalolin cikin gida na habasha a daidai lokacin da habasha ke fuskantar kalubalen siyasa dangane da ayyukan sojojin eritrea a yankin habasha ministan harkokin wajen eritrea ya tabbatar da cewa an sake jibge dakarun ƙasarsa a kan iyakar ƙasashen biyu da duniya ta amince da ita nan da nan bayan kawo ƙarshen rikicin a watan nuwamban shekara ta 2022 ya kara da cewa ikirarin cewa dakarun eritrea na ci gaba da zama a yankin kasar habasha wani kage ne da 'yan kungiyar 'yan kabilar tigray suka yada inda suka yi watsi da matakin da hukumar kan iyakokin eritrea da habasha suka dauka wanda aka cimma ta hanyar doka ta kasa da kasa kuma a ƙarshe bangarorin biyu suka amince da shi dangane da yarjejeniyar da aka kulla a pretoria tsakanin gwamnatin habasha da kungiyar fafutukar neman yantar da yankin tigray sale ya tabbatar da cewa eritrea ba ta daukar kanta a matsayin wani bangare a ciki kuma ba ta son tsoma baki cikin harkokin cikin gidan habasha ministan ya dauki kalaman da ke alakanta eritrea da wannan yarjejeniya a matsayin kage ne kawai sannan ya jaddada cewa eritrea ta ki amincewa da duk wani yunkuri na shigar da ita cikin rikicin na habasha dangane da burin habasha na samun damar shiga teku sale ya bayyana mamakinsa kan yadda habasha ke ci gaba da ƙoƙarin cimma wannan buri wanda ya bayyana a matsayin tsoho da ba shi da tabbas usman sale ya jaddada cewa eritrea ta ki amincewa da duk wani yunkuri na ta da zaune tsaye da kuma tauye ikonta a yankin ƙasarta ya yi kira ga kasashen duniya da su matsawa habasha lamba kan ta dakatar da waɗannan buƙatu da suke kawo cikas ga tsaro da zaman lafiya a yankin ƙahon afirka a ƙarshen jawabin nasa ministan harkokin wajen ƙasar eritrea ya tabbatar da cewa gwamnatin ƙasarsa ta ƙuduri aniyar warware matsalolin yankin ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna tare da yin watsi da duk wani yunkuri na soji ya bayyana aniyar ƙasarsa na ƙarfafa alaƙarta da dukkanin ƙasashen yankin don ba da gudunmawarsu wajen samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin a gefe guda kuma manazarta na ganin kasashen habasha da eritrea alakarsu ta abokanta da haɗin kai na neman rikidewa zuwa ƙiyayya da rikici kwatsam alamun sabon rikici yana neman kunno kai tsakanin kasashen habasha da eritrea bayan shafe sama da shekaru biyu ana takun saka kan dangantakar da ke tsakanin su bayan da habasha ta rattaba hannu kan yarjejeniyar pretoria wadda ta kawo ƙarshen yakin shekaru biyu a yankin Tigray na ƙasarta. a halin da ake ciki rikici da ke neman ƙara haɓaka tsohon shugaban ƙasar habasha mulatu tashome ya rubuta wata makala a gidan talabijin na aljazira yana gargaɗin yakin da ke gabatowa tsakanin ƙasarsa da eritrea waɗanne yanayi da dalilai ne suka haifar da cece kuce a tsakanin ɓangarorin biyu menene wani farko wani ɓangare menene madogarar da suke rike da ita kuma ina waɗannan rigingimu za su iya kaiwa a shekara ta 2018 bayan shafe kusan shekaru 20 ana takun saƙa tsakanin ƙasashen biyu firaministan ƙasar habasha abiy ahmad da ya ɗare kan karagar shugabanci a lokacin da shugaban ƙasar eritrea isaac afawake sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen barakar da ke tsakanin ƙasashen biyu tare da wanzar da zaman lafiya kuma an baiwa abiye ahmad lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel kan wannan yarjejeniya to sai dai kuma bisa ga ɗimbin masu sanya ido a kasashen biyu suna ganin akwai manyan abubuwa da ke nuna yiwuwar bullar adawa da wannan sulhu wato yarjejeniyar ta zamanto ta sirri ce tsakanin shugabannin kasashen biyu ba tare da halartar masu ruwa da tsaki a kowane bangare ba ba a bayyana batutuwan da aka amince da su ba haka kuma ba a tattauna muhimman abubuwan da suka haifar da rikici a tsakaninsu ba kamar shata iyaka amfani da tashar jiragen ruwa batutuwan da suka shafi kasuwanci da sauransu wannan ya sa yarjejeniyar ta zama maras cikakkiyar amfani da kyau a idan manazarta a ranar biyu ga watan nuwamban shekara ta 2022 ne gwamnatin habasha da kungiyar 'yan tawayen kabilar tigre suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a birnin pretoria na kasar afirka ta kudu karkashin inuwar kungiyar tarayyar afirka wannan dai ya kawo ƙarshen yakin da aka shafi shekaru biyu ana gwabzawa a yankin wanda ya bazu zuwa wasu yankuna kamar yakin amhara da oromo kuma ya matso kusa da babban birnin ƙasar addis ababa ɗaya daga cikin illar da yarjejeniyar ta haifar ita ce dangantakar da ke tsakanin ƙasashen habasha da eritrea ta taɓarɓare kuma ta koma wani yanayi na taɓarɓarewan tsaro eritrea ta ɗauke shi a matsayin wata wuka a baya na tsohuwar ƙawarta a yakin da aka yi da ƙungiyar 'yan tawayen tigray ta nuna damuwa domin yan tigire sun yi tsammanin za su kasance abokan haɗin gwiwa wajen kawo ƙarshen yakin da suka fara tare a ranar 17 ga watan fabrairu tsohon shugaban kasar habasha ya rubuta wata kasida mai taken lokacin da ya dace a ɗauki mataki don gujewa barkewar sabon rikici a yankin kahon afirka yana mai kira kasashen duniya da su ɗauki matakin gaggawa don daƙile waɗanda suke son ganin ƙarshen zaman lafiya kamar afuwaki a cikin makalar shome ya gabatar da tuhumar da ake yi wa shugaban ƙasar eritrea inda ya lissafo batutuwa da dama ya ce afuwaki na kokarin sake farfado da rikicin arewacin kasar habasha kuma ya shiga cikin rigingimu da dama da suka shafi kasashe da dama kamar sudan sudan ta kudu somaliya da habasha ya kara da cewa afuwaki ya nemi dakile yarjejeniyar pretoria a ta bangaren eritrea ta yi gaggawar mayar da martani ta bakin ministan yada labaranta yemane gebre meskel wanda ya zargi tsohon shugaban kasar habasha da fitar da sanarwar karya inda ya zargi eritrea da kokarin tayar da wani sabon rikici a yankin kafin afirka ya ce wannan zargi an yi shi ne don ɓoye gaskiya da kuma tabbatar da wata manufa ta yaƙi ministan na eritrea ya ce kasarsa ba ta da sha'awar tsoma baki cikin harkokin cikin gidan habasha yana mai da cewa eritrea ta ɗauki yarjejeniyar pretoria a matsayin wani lamari na gwamnatin habasha kadai. har ila yau ya zargi habasha da cewa ita ce tushen matsalolin da suke addabar yankin kamar rikicin yarjejeniyar fahimtar juna da somaliland da yankin amhara ya kuma ce wannan wata dabara ce ta habasha na mai da eritrea ta zama rigar rigakafin rikicin cikin gida yarjejeniyar pretoria ita ce farkon rikicin da ke tsakanin eritrea da habasha wanda ya haifar da damuwa a tsakanin kowane bangare game da shirye-shiryen ɗaya bangaren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 matasa. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. muna tare da ku ne a ci gaban shirin da muka fara gabatar muku wanda yake magana akan wato ilmantar da matasa ta hanya mafi dacewa domin su iya fuskantar kalubalen da ke gabansu da kuma wayar da kansu domin wannan dalilin. bisa matashiya a shirinmu na baya mun yi bayanai akan wayar da kan samari da kuma ilmantar da su mun ji ta bakin malam dan juma katsina wanda yake jagoranta wata cibiya mai aiki irin wannan hakanan kuma mun ji ta bakin malam hafizu da mahangar musulunci akan haka to a yau shirin namu yana a matsayin ci gaba ne daga inda muka dasa aya a baya sai a kasance tare da mu domin a saurari ci gabansa. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Ilimi da sana'a da kuma nasiha ko ba da shawarwari ga matasa da samari su ne ginshiƙai guda uku waɗanda malam ɗan juma katsina ya yi mana bayani a kan cewa dole su kasance idan kuwa aka rasa ɗaya daga cikinsu to za a samu na ƙasa a cikin yadda ake son samarin su kasance a cikin rayuwa ta wannan lokaci to za mu ci gaba da sauraron bayanin na malam ɗan juma a kan wannan batu inda ya ci gaba da cewa babban ƙalubalen da muka ke fuskanta a yanzu shine gwamnatoci da alamu ba su game da halin ko ba ka ba da gwamnatoci da duk gwamnatocin da ta zo musamman a nan najeriya ko ta kalama hukuma ce ko ta biya masu ko ta na ce sunan nika shi ana amfani shi ne kawai da ruwa a cikin wata kurba ko dai a saci kudi da sunan mazafa ko kuma a inda za su a kai su inda bai kamata ba ko ba ba ana lokacin da kuma sakamakon ilimi da sana'a da tarbiyya da suka rasa da faɗakarwa da suka rasa sai suka jawo sai suka zama ba su da girmama na gaba da su su kuma na gaba da su sai kyale suka ke ta kansu a da ka ga muka ratsu masu amfani in ka taso a unguwarku abokin baban akwai dalilai da dama waɗanda suke haddasa wannan koma baya a cikin wato tsarin tarbiyyar yau idan akwatanta ta da ta jiya farfesa munir wanda masanin al'adun hausa ne na jiya da kuma yau ya mana bayani akan tushen abin da ya haddasa wannan koma baya. da batu ya zo ya kawo ilimin boko, ya kawo ilimin boko suna kyamar yin noma suna kyamar yin tsira suna kyamar yin eh, jiba suna kyamar yin dukkan wasu abubuwa na al'adun gargajiya waɗanda suke masu kyau suka nuna waɗannan abubuwa na da ne eh, na jahilci ma ne ko kuma ba su ma da wani muhimmanci sai shi irin wannan eh, ilimi na boko wanda zai ba ka aiki na ofis to haka wani tunani ya taho a tafiya da har ta kai jima ta mutu har ta kai tsira ta mutu har ta kai eh, gina cika ne sun mutu duk abubuwan da abubuwa suna sana'o'i da wanda ka sani na da sai suka zama babu su sun mutu babu ne mutu kuma ba komai haddasa wannan ba shi bokon da ya kawo cewa da ya nuna cewa babu mata alaƙa tsakanin waɗancan waɗannan sana'o'i na gargajiya da kuma shi wannan ilimi an ɗauka kamar wannan ya yi gabas wannan ya yi yamma kaga babban kuskuren da aka samu kenan kai ga ka wannan matasa ne yanzu da suka cikin suka gani suna kyamar waɗannan abubuwa idan kai ka tashi ah, gidan ku ah, ana jira to saboda haka eh, a da mutum zai tashi ma ana jira din amma idan an masa kai zai ko zai zama bai jira shi ya fi ƙarfin wannan shi da ture ne eh, wanda za a ba aikin ofis da sauransu haka idan jima ake gida shi ke nan shi ma zai zama eh, ba zai jima ba mai kwan shi wannan karatu ah, ya ba ka ilimin za ka inganta wannan abu an san dama sai abubuwa na sun yake zamani ya wuce da suka za a gyara su kamata a ce ilimin zai nuna musu shi wani ilimin da boko nuna musu shi wanda za su ƙara kyautata ita wannan sana'a wannan sana'a na gargajiya in tsira ce ya za a kyautata ta ta dace da zamanin yanzu in ma ce ya za a kyautata ta ta dace da zamanin yanzu in noma ne ya za a kyautata ta ya dace da zamanin yanzu to sai zan duk ya kau da waɗannan auren kai abin da yake a yi ne ka yi karatu daga firamare zuwa sakandare zuwa gaba da sakandare zuwa jami'a ka fito da tafi kai kwanaye ka je kana yi ofis ka ba ka aikin gwamnati ka ba ka ofis shi kenan ka zauna. shi ma malam janjuna wanda masanin ilimin tarihin ci gaban al'ummu ne a wato maraɗi da ke jamhuriyar nijar ya yi mana ƙarin bayani akan wannan jigo. gwamnati ita ce duka kaf gaba ɗaya ita ce da ƙarfi iko otoriki wannan yanda za ta juyawa ta ce ga yanda ya kamata kowa ya to ga yanda ya kamata nake so al'umma samari nan da shekara ashirin su zama gwamnati ne ta kai wannan ta yi wannan shiri ta yi wannan tsari kuma kowa ya bi shi na ɗaya kenan na biyu akwai duka zalla kamar mutane da tijawa masu gidaje kowa ya kamata ya sanda ya kamata shi koya ma shi tarbiyya ta kirki don saboda mu na afirka akwai dama abubuwa da dama waɗanda suke na kirki ne wanda suna iya shiga cikin zamani duka gaba ɗaya na duniya kamar cewa da tarbiyya ta kirki baka ka sata wani karya baka ka wasu ɗan abubuwa ka riƙe mutuncinka namiji da mace ga yadda ya kamata su zamana su waɗannan abubuwan da ya shafi al'adun ne nisan kamar na afirka duka an tsara komi sun kula a zai ko abubuwan waɗanda da yanzu kowa san da suna da babban amfani cikin da zamani ta duniya da gaba da komi ake ake yanzu ake tabbatar da tabbatar da al'adu da komi da komi da abubuwan ƙasar cikin na samari da suke ga da To ma saurare wannan shine karshen shirin da muke dauke da shi a wannan lokacin da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin a mu dauke da ci gaban wannan shiri na wato don matasa tare da wani sabon jigon huta lafiya. قلب Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratu Tin, aya ya kwanza mpaka ya nane. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين

سافلين إلا الذين آمنوا Kwa jina la Allah mwingi wa rehema